سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار ina ganin wannan yini da muke ciki a zalman hukuntan nan suna harin malami, kuma ga dukkan alamu ba za su bar malam kuma kamar da sani yadda aka yi mana farko lallai tarihi yana maimaita kansa lallai ina ji a jikina ba zan dawwama ba ina ganin kamar lokaci ya yi da zan kila tafi in barku ina jin dai shahada zan yi to shine nake nan karatunki ban sai da zai kasance ba idan na tafi Allah sarki abba mu ma in dai akan jagoran mu ne ba za a bar mu a baya ba to wannan yani da daidai wannan hali da ake ciki ni dai idan son samu na ne lalle zan so in aure da ki me kike gani abba in dai akan karatu na ne na maka alƙawarin cewa in Allah ya sai na karasa karatu na Ba laifi, lallai ilimi abin yi ne musamman halin da muke ciki mu mata. Amma kada ki manta da inda kika fito, da ki da irin tarbiyya da malam ya bamu. Ni iyayen mu ɗora ku akai. Kada ya kin tafi makaranta kuma kin bar wannan gina kin da akai kin kama wani rayuwa daban. In an ganki an ga addini, in an ji ki an ji addini. ne manzan Allah zai yi alfahari da ku ranar gobe kiyama sabanin zagi an ce mai aure ma hayayyafa gobe kiyama manzan Allah zai alfahari da ku irin waɗannan yayin da ake haihuwa wasu ƙauraye wasu barayi a'a ƴaƴa masu tarbiyya wanda ke da alaka da addini su ne manzan Allah zai alfahari da su wasu yayan ko kakan su ba alfahari da su baban ma bai alfahari bare kakan ina fata kin fahimta so ki ki rike amana ki kiyaye abba na ji kuma na gode in allah ya yarda zan rike amana tarbiyyar da kuka ba mu kuma in allah ya yarda in dai gudan tarbiyya ne sai dai mu ba wasu in allah ya yarda baba na ɗau maka wannan alƙawari abba za ni kasance akan tarbiyyar da kuka ba mu in allah ya yarda to allah ta'ala ya maki albarka ina ku fatan alheri allah ya sa albarka a rayuwarku to insha allah kina iya tafiya Baba na gode. Insha Allah, Allah ya muku albarka.